Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Akwai sirri kashi ne biyar. Tsoro da mamaki ne suka cika Hamma Jalal. Yanayin kalamanta na cewa za ta fice daga rayuwarsa na har abada. Da kuma yadda ta dube shi cikin ido take faɗin magana kanta tsaye babu ko alamun tsoro a cikin su Ya hango tana magana ne kai tsaye daga zuciyarta ba wai iya fata baki ba. A zuciya ya soke ya rasa ta ina zai fara maganar. shi rarrashin ta zai yi ko ya nuna mata bace ransa saboda ta tsaya tana faɗa masa maganganu da sau kulle masa kai wace magana ce wacce ta faɗa ba gaskiya ba a ciki zuciyar shi ce ta jefo mishi wannan tambayar ba tare da ya tare ko ya yi mata ma ba sara mata idanuwa yi yana tunanin halayenta na can baya hakika fanna ta yi gaskiya idan akwai wanda ya kamata a ga laifi na wannan sauyi na fanna to shi da maryam ne domin su ne waɗanda suka canza ta har ta dawo kamar haka zuciyar shi gaba ɗaya babu daɗi hakan ya sanya shi juyawa ya fice daga ɗakin ba tare da ya sake cewa komai ba Ina fita hawa ya fara gangarowa akan tun fanna daci da zafi take ji a cikin ranta tana addu'a da fatan Allah ya kawo mata da wannan abu zai wuce ita ma ta samu ta ji daɗi hajiya mami kuwa tun daga yanayin fitowar muryan babu wani walwala sai bata tambaye ta ya wajen fanna ba har sai da jalali ya fito kallon su tana kallon bayansa ta babu alamar kowa sanan da je ina fannin kuma ka baro ta kokari wajen saita kansa inda ba za ta yi sauran hango damuwar da take cikin ransa ba sannan ya ce kin san halin ta mami wai ta koshi ya faɗa yana kin haɗa ido da ita ta koshi kuma to me ta ce da ta koshi tun fa da ta ce wace ba mu yawa ba ce a wajen taro shine har yanzu a cikin ta shine za ta ce ta koshi kaga kuma ka ce ta zo in ji ni hajiya mami ta yi magana cike da damuwa zuciya tana saka mata abubuwa daban-daban juyawa ya kamar yadda ta umarce shi ya koma ɗakin tana zaune inda ya barta ko motsawa ba ta yi ba ko da ta shigowar sama ba ta motsa ba sannan ba ta dauko kanta ba bare ta san sa ki ta soke zuwa hajiya mami na kiranki yi magana babu yabo babu fallasa kuma ina isar da sakon ya juya ya fice ba tare da ya sake cewa komai ba wafin da ta gyara fuskarta hada da ƙoƙarin da kanta ta saka hijab ta hanyar fita kai tsaye wajen hajiya mami ta wuce hajiya mami cike da kulawa take faɗin fanna wai kika ce kin ƙoshi murmushi ta yaɗu da gida kanta cikin lallashi da san shagwaba ta hajiya mami ta ce a yarinya ta ki hakuri ko ba yawa ki cikin jiko shiru fan da ta yi idan ba za ta iya mami musu ba sannan ba za ta iya cin abincin Maryam ba da ta gama yi mata gori da wulakanci a kansa ba dabara ce ta faɗo mata saboda haka cikin sauri ta ce mami ina ga sauran wani da ke cikin mota zance cike da jin daɗi mami ta duba Habiba tana faɗin Habiba ta shi kuce tare ku ɗauko ki taya ta gara ta yi magana ba don mun manta da abincin ciki kuma zai iya lalacewa ba ta ita ma Habiba ta miƙe Jalal wanda tunanin kalaman fanda suka cika masa zuciya haɗu da sanya ya masa jiki ya tsaye da su cike da nuna isa da cewa shi mai faɗa a jini ya ce habiba da wuki zauna dare yayi ke kuma fannin mu je ki ɗauko fannin da juna din san da su ba amma ba ta yi musu ba ta jira shi ya tashi sannan ta bi sa murmushin jin daɗi ya mami ta yi tana son kasantuwa fannin da jalal a muhalli ɗaya yakan sa da joni irin daɗi da nutsuwa na ratsa mata zuciya suna tafiya sun yi nusa sosai daga cikin falon zuwa kwamfan babu wanda ya ce kowa komai sai da suka zo jikin mota hajiya mami kafin fannin ta tsaya shi kuma wuce gurin direban mami ya amso kaki din ya dawo inda take gudun mota ya bude tana tsaye ciro mamas din ya ajiye su sannan ya maida wa direba ke din sannan ya dawo san bai tsammanin samun ta a wajen ba amma ga mamakinsa tana tsaye a wajen tana jiran sa yana dawowa ta sanya hannu za ta ɗauki mama guda ɗaya hannun shi ya kai riƙo na ta hannun da sauri ta daga kai ta kalle shi riƙe hannun yayi inda ba za ta iya kwacewa ba ya san za ta yi ƙoƙarin yin haka cikin mutuwar jiki da tana kalaman da ya ji ta ambata da ya ce fanna idan kin ce an yi miki laifi na yadda an yi miki idan kin ce an zalunce ki duk na yadda sannan in kin ce an canza ki duk na yadda an yi amma me yasa kike faɗin cewa zaki fitar da rayuwar mu ta har abada Yi magana cike da sanyin murya juyar da kanta gefe ta tana kokarin kwace hannunta daga wajen domin kalaman da zuciyarta suke ayyunuwa ta faɗa masa sun yi nauyi idan ta cigaba da zama a wajen kuma ba ta da wani zaɓi da ya ta faɗe su ganin ina shirin barin wajen ya sanya ya daka mata tsawa yana faɗin kar ki kuskure ki bar wajen nan ba magana nake miki ba zaki mun banza wai yaushe kika daina ni har haka ne hawa yana bin kuma tun da ta ce amma bar rena ka fa wallahi bar rena ka ba na san kuma ba zan taɓa rena ka ba don ba tarbiyyar mu bace ba sai dai ina so ka san wannan kalmar guda ɗaya amma kar ka ɗauke ta a sigar reni kawai gaskiya ce da ta zama dole na faɗe ta wallahi hamma kai ba adali ba ne kuma ina tunanin ba za ka taɓa zama ba saboda a koda yaushe anti maryam ita ce kaɗai a ka. ita ce gaba da kowa a gunka kana bayan da koda ita ce ba ta da gaskiya ko ita ce take da ita haka za ka iya sadaukar da komai a kanta za ka iya aikata duk wani abu na rashin imani ka kuntata rayuwar wasu inda a kanta ne sannan za ka iya canza rayuwar mutum daga farin ciki zuwa kunci duk a kanta kamar yadda ka yi wata rayuwar da na zo gidanka ɗin maganganu kawai nake karɓa a wajenta amma ko da da su ɗaya baka taɓa guda mata laifinta ba ni ake cuta kuma a haka ni ce mara gaskiya kuma mara kunya a haka ke tunanin zan zauna a wajen daban da mutunci ko kima a ko da yaushe a kaskanci nake a idanunka kai da matarka ba ma ku ba hatta gidan iyayena ya gagare na zama a dalilin abin da kuka aikata min wanda har ila yau kowa na kawai ake gani amma kar ban da farin ciki na da komai nawa amma haka ban kai daraja a lallashe ne ba duk abin da Maryam ta min ni kamata na shanye wallahi Allah mai idan ka sake min wani abin da rashin daidai akan matarka kamar da na faɗa idan na fita daga rayuwarka na fita kenan har abada ka sa wannan a cikin ranka kallon da kawai hamma yake yi yayin da maganganun da suka tasiri a jikinsa tabbas ya san da cewa ya raba ta da farin cikinta sannan a dalilinsa zaman gidan iyayenta ya gagare ta amma duk bai la'akari da hakan ba uwa uba ta maryam da yake yi a kanta wanda ya tabbata ko zuciyar ka shine da ita dole ta ji zafin abin da yake yi janya da ta daga cikin nashi ta ɗauki wa ɗin ta wuce ta bashi a kamar wanda aka cire walaka a jiki maryam tana tsaye ta kasa zama gaba ki ɗaya nutsuwar ta bata tare da ita hankalinta yana can waje ta shiga ta yi fam abin da ya kamata su ɗauko shi wanda bai fi minti biyar ba amma sun ɗauki minti ashirin ba su shigo ba Fannin tana shigowa idan ta sauka a kan wajen da ta kasa zama wani irin ɗaci da haushin ta ya cika mata rai a halin yanzu bata ga wani abin da take jin haushin shi kamar ta ba don ko haɓa jalal da ko kallonsa ba ta sanyi idan ta ganshi ba ta jin abin da take ji a kan ganin maryam domin tana ganin ko menene ya faru da ita maryam ce ta janyo wucewa ta wajen da sumami suke zaune ta wa min hannunta sannan ta zauna an ɗauki kamar mintuna uku kafin hamdu jalal ya biyo bayanta har mijin take aika masa ita ya kamar bai ganta ba saboda abin da yake gaban shi a halin da yake ciki ya fi ƙarfin harara ta yi tasiri a ransa abinci suka ce kafin hamad ladi ya miƙe zuwa ɗaki da zama duba ko a fifiya tashi yana shiga Maryam ta miƙe ta bayan shi siririn tsaki mara so tifan da daja sannan ta mai da hankalin ta wajen hajiya mami gaba ki ɗaya a ranta tana faɗin je can ku ƙara ta ta faɗa cike da takaici domin ta tabbata bala'i Maryam za ta bi shi ta yi masa saboda sun daɗe a waje tare tun ta san Maryam ɗin ta idan ta gansa a waje ɗaya ita abin ma mamaki yake bata inda Maryam ɗin take nuna ƙiyayyar su a tunanin fanna ita ce wacce ya kamata ta fara nuna hakan ba Maryam din ba zama ya bakin gadon yana kallon yadda Afif ke bacci yana sauki ajiyar zuciya har zuwa lokacin to sai yarin ji a ransa wanda ya rasa dalili sai can zuciyarsa ta sanar masa akan masifar da mahaifiyarsa ta yi mishi dazini yake jin babu daɗi a haka Maryam ta shigo ta same shi ya zuba wa yaron idanuwa zama ta a gefensa sannan ta fara kokarin yin magana bijira ta ce kuma bai ce kallon yadda Afif ke bacci yana ajiye zuciya bibi ina ga duk akan masifar da kika yi mishi dazini please dan Allah bibi kar ki sake wa yaran nan masifa saboda kina cikin damuwa dazu ya sanya ban nuna miki bacin raina ba kin san duk abin da zai taba shi ba na so bai kamata ki canza wa yaran da kika haifa akan wani abu kalilan ba ki kula ki kuma kiyaye kar ki je garin bacin rai ki masa wani abin da zai saka ki na dama. a je zuciya ta suke sanin duba Arif wanda take jin tausayinsa da kuma haushin kanta na masifar da ta yi mishi saki nisawa ta sanan ta ce insha Allah ba zan sake ba ina son yaro na sosai ba na son abin da zai raba ni da shi shi saka zuciyata naji tana yi min zafi a lokacin amma insha Allah ba zan sake ba Jalal jinjina kai yana cewa to Allah ya yarda zo ki daga shi bari na je na haɗa ruwa ne masa wanka sannan kuma ki masa abin da kika san zai iya ci ya waye ni toilet idan kuma ta nufi yaron ta dauko shi a hannunta sai da ya fito ya karɓe shi sannan ta juya ta fita ba tare ta aikata abin da ya shigo da ita ba domin ta manta ma wanka ya mishi shirya shi cikin kayan bacci sannan suka fito wajen sajiya mami Afif yana ganin fanna ya dinga zulluwa daga jikin Jalal har sai da mahaifin nashi ya sauke shi ganin zai tafi wajen ta sa Jalal ya sauran riko shi ba baya buƙatar rikici kuma ya san idan Hamrim ta fito da ganshi a hannun Fanna sai ta nuna ɓacin ranta kuma ta kuma yi wa yaran masifa muryar tana kammalawa ta ƙara so ta amshi yaranta ta ba shi abinci sannan ta yi masa sai da safe ta wuce ɗakin ta da Afif da zuma idan ya yi bacci sai ta mai da shi ɗakinsa Hidajiya mami suka yi sosai da Hamma Jalal Fanna tana gefe babu alamun za ta saka musu baki a maganar har suka gama domin wayarta ta ɗauko tana danne-danne babu ruwanta da hirarsu Bayan sun gama hira, Jalal ne ya fara miƙewa yi musu sallama da niyyar shiga ya kwanta. Hajiya Mami ta ce, Allah ya tashe mu lafiya, mu ma yanzu za mu tafi. Fanna, tashi shi je ku kwanta. Ba fanna kaɗai ba, har Hamma Jalal sai daga ban shi ya buga, domin sun fahimci abin da Hajiya Mami take nufi da cewa fanna ta tashi ta je su kwanta. Kallon su suka yi kowanne ido a waje. Da sauri cikin wani irin yanayi fanna ke kallon Hajiya Mami domin tabbatar da abin da kunnuwanta suka ji. Ganin fuskar Mami ya tabbatar mata da abin da ta faɗa. Hakan take nufi ba wai ta kuskure ba ne ba, Fanna ta buɗe baki za ta yi magana, amma Jalal ya saurin cewa, Ki fara shiga ciki Fanna ina zuwa. Bari na yi min sallama na fito. Ina faɗin haka ya juya ba tare da ta kan kallon mamakin da Fanna take bansa da shi ba. Ina tafiya, fargabayin da za su kaya da Maryam tana da kan masa zuciya. Ya san idan ya ci mata da Fanna zai kwana a daren yau. To tabbas ya tabbatar ba za ta iya haƙuri ba. Amma yaya zai yi? Shi kanshi ya san ya zama mishi dole ya kwana a ɗakin Fanna saboda kasancewa Hajiya Mami tana gida. Idan har ta gabe kula Fanna ba, za ta yi masa kallon azzalimi. cike da fargaba ya shiga ɗakin daga maryam har afif suna kwance amma ba bacci suke yi ba zama ya bakin gado fuska shi ɗauke da murmushi zuciyarsa cike da taraddadin abin da ya zo mata da shi wanda ya san dole ya samu zuciyarsa wajen kalaman da za ta gaya mata daure ya ya nisa sannan ya ce baby kin gajiya mami tana gidan nan sannan kuma a tunaninta a wajen fanna zan kwana yanzu ido ta tsara masa jin maganar da ya yi maimakon ta ya ɓace sai ta saki dariya tana faman girgiza kai kallo ta yana tunanin abin da ya faɗa wanda ya sanya ta take dariya haka kallon fuskarsa take yi babu alamun wasa a lokacin da ta fara sausautawa har ta daina ta gaba daya kallon sa take da son gaskata abin da yake faɗa ciki da rashin yarda da kuma ba kalaman da ya faɗa muhimmanci da ke cewa wai da gaske ke yi babe Hamadu Ladi dan sauke numfashi tare da faɗin eh baby ba na son hajiya mami ta zargin wani abu shi ya saka ma zan kwana a ɗakin fanna don ni irin zafin rai Maryam ta ce to sai ta zargin naka mana babe ni na ruwa na? wani zancen rainin hankali ne ma wannan zaka zo min da shi ta faɗa cikin rufewar ido kallon da kawai yake da mamakin yadda take ɗaga masa murya kamar ta manta da wanda take magana kafin ya gama nazarinta ta ci gaba da faɗin wannan ma irinin hankali ne zaka ci mai za ka kwana a ɗakinta saboda hajiya mami ni zaka rina wayo jalal a makance yake ce mata "Bibi, ni ke ɗaga murya haka ita ma muryar cikin bashi ta ce an ɗaga maka murya, jalal to bar ma ka ji wallahi baka isa kwana tare da yarinyar can a ɗaki ɗaya ba ai ba mahaukaciya ce ta yayin da zaka zo min da wannan zancen da yadda ba kuma kai tunanin zan yadda cewa kai ma baka son kwana sai dan hajiya mami na nan Gabaki dai kalamanta sun fara cika shi da bacin rai. Amma sai daure domin ya san dole abin zai yi mata wani iri. Da haka dole sai ya bi ta hanyar lallami. Cikin kwantar da kai tare da karya harshe. Ta yadda za ta fahimce shi sosai ya ce, To na ji, amma kin san yanzu hajiya mami bata shiga wajen kwanciya ba. Ki bari na je ɗakin da fanna take. Idan mami ta shiga babu kowa a fada, sai na dawo na. Wani irin bacin rai ya sake daren mata ta ce, Kamar yana min hankali wallahi. To babu inda za ka je. Ina ruwan hajiya mami da rayuwar gidanka. da za ta ce sai ka kwana ɗakin waccan banzai yarinyar mara kunya da mutunci maryam ya faɗa cikin ɗaga murya domin ya ji zafin yadda ta ambaci mami abin ba girmamawa mikiwa yana gyara zaman miyar rigarsa yana cewa na gama magana zan je idan dare ya yi sosai zan dawo bayan sun kwanta tafiya ya fara ba tare da ya jira cewar ta ba sai da ya buɗe kofar dan dai da gaske yake tafiya zai yi ya sanya ta daga wani uban tsalle ta biyo bayansa tana faɗin ka san Allah babu inda za ka je tsayawa ya a ɗin ɗakin ya juyo yana kallon ta cike da takaici domin ya san su sun ji maganar saboda ta yi ta ne a cikin ƙaraji saboda son kawar da zancen kada sumami su gane ya ce to na ji ki je ciki bari ne ba hajiya mami sallama Ciki da rashin yadda ce kawai ka koma beb tunda ka yi wannan zancen na ji kuma babu inda za ka je don ba za ka kwana a ɗakin yarinyar nan ba Gaba ki ɗaya rasa me zai ce mata saboda yadda take bashi wani umarni tamkar uwarsa ya gyara tsayuwarsa yana cizon leɓensa na ƙasa saboda tsabar takaici da ya mamaye masa zuciya ko me yasa hakan maryam me yasa kaza ce ba zai kwana a wajenta ba saboda ita ba sabu ce ko menene suka ji murya Hajiya Mami wacce da jufa din nasu ta fada kallon da suka yi idan ta yana kansu daga hamu Jalal din Maryam dukan suka yi tsuru tsuru dan musu tunanin hayanin ta sa ta sa sun fito zuwa falon haka ba duk cikin su babu wanda ya iya bata amsa saboda babu dalili kallon hamu Jalal Hajiya Mami dai cike da haushin abin da ta gani yana faruwa ta ce ba zan tilasta maka sai ka kwana a wajen fanna ba amma ka sani a komai za ka yi ka kasance mai yin adalci shine za ka ga dai a cikin rayuwarka sannan fannin matarka ce tana da haƙƙi a kanka kamar yadda mutum take da shi a tunanin namiji adali da baya tare da matarsa tsawon lokaci kuma ta zo masa yin kwana biyu ai a wajen da ya kamata ya kwana hajiya mami tana faɗin hakan ta juya ta duba habiba tana cewa idan kin gama tattara mamas ɗinki ba wankin sai zuwa safiya ki shigo ki kwanta daga nan kuwa juyawa da yaran ta babu daɗi ta wuce masaukinsu fannin wuce already ta shiga ɗakin kwanciya bata san wani da ake toyawa ba tun lokacin da ta shiga ta rufe kofar ta so ce da ki a ciki ta kulle sai ta duba ta ga babu a jiki nan da ta cewa ba lallai ya shigo ba saboda ta san cewa Maryam ba za ta bar shi ya hakan ba kuma shi ma ba wai zai so shigowa wajen ta bane dan ba ta da abin da za ta ba shi addu'a ta kwanta hada da kashe wutar ɗakin Ahmad Jalal ko bayan Hajiya Mami ta bar wajen ya kalli Maryam cikin bacin rai ya ce kin gani ko shi suka nazo tun wani bai ji baki bari na je tun na yi miki alƙawarin dawowa amma sai da kika janyo ran Hajiya Mami ya baci yanzu kin ga zama dole ne ta can din ka ta ɗauka adalci ko ban nasiha da ta yi min ba Juyawa ya wuce ita kuma Maryam ta fashe da kuka tana ganin kamar tsantsar rashin mutunci ne da zai sanya Jalal ya tafi wajen Fanna ya kwana. A tunanin da Jalal ko inda Fanna ta bi baya son kalla. Bai taɓa zuwa mata da batun son zama da Fanna ba ko da kuwa sau ɗaya ne. Sai yau kawai ya zo mata da zancen yana so ya kwana a ɗakinta saboda gudun ɓacin ran mahaifiyarsa. Jalal da take yana mata zafi kamar wuce aka zuba mata garwashin wuta. Tana gani akan idan ta ya shiga ɗakin ya rufo ƙofar wanda a lokacin da kukanta ya tsananta. Fanna da yake baccin ta bai nisa ba ya sanya yana shigowa ta ji a kunnuwanta Miƙewa ta da sauri ta zauna tana zazzara ido kamar wacce ta yi ƙarya. Gabanta yana faduwa. Da ke duhu ɗakin ya saka bai da ta firgita ba. Sai dai ya ji alamun miƙewar ta tsaye. Ƙarasawa ya jikin switch ya kunna haske ya gauraye cikin ɗakin. Idansa yana kan gadon. Yana son ganin me ke faruwa. Yanda ya ganta tsaye tana fama rarraba idanuwa ya saka ya jiransa ya ɓaci. Wani irin haushi ya ji yana cika masa zuciya. Hannunsa ya sauke daga kan switch ɗin ya sake tamke fuska tare da nufaɗin da take. Gani yana a gurin da ya saka ta fara yin baya tana sake shagwaba fuska da alama kuka take son saki ji dai bayan ta ya tokare da wardrobe Alamar ta kai ƙarshe babu inda za ta iya guduwa Jalal ya kalle ta doguwar ga bacci ce a jikinta mai ɗan kauri kanta da hula wanda kitsan karbar da ke kanta ya fito ta ƙasan hular samun kansa ya dabin duka jikinta da kallo da ya sake ɗaga hankalin fanna cikin sauri ta katse masa tunani ta hanyar cewa hamma Jalal ya ji ta kira sunansa yanayin kiran da ta yi masa kawai sai dai suka yi tunaninsa yana neman sauyawa can kuma ya tuna wace ce a gabansa ya saurin daga ido ya dora su a cikin nata sauri fanda ta mai da nata kasa tana haɗe wani abu a cikin ranta da sauri ta ce lafiya amma wani abu za ka ɗauka ya ji ta yi magana a harɗe bai magana ba kawai ya kai hannunsa ya riƙo nata inda hannunsa ya shiga cikin na juna ne ya sa hamma jalal ci ya leɓe ya ja ta zuwa bakin gado zaunar da ita ya dan ya baya kaɗan cikin bata amsa da ta tambaye shi yake cewa ki manta ɗaki na ni amma yake tambaya ta me zan yi a cikinsa fanda ta yi shiru tana matsa 'yan da suna yin ƙas da alama amsar ta ji kunya inda ta san abin da yake faɗa gaskiya ne kamar ba zai kuma yi magana ba sai ta ji yana cewa ba ji abin da mami ta ce ba kirjinta ya sake bugawa kanta ta kuma sun fiyarwa ƙasa zuciyarta tana rawa ta ce menene hamdu lalai sauke numfashi ya san duk a rikice take don haka ya dan je kusa da ita zama ya kaɗan a gefen gadon yana kawar da kai yake faɗin da ta ce mu kwana a ɗaki ɗaya ba kya ganin so take ta tuna miki da matsayin da nake da shi a wajen ki Fannin ta ɗago kai da sauri tana kallon sa sai dai shi ba ita yake kallo ba ballantana ya ga yanayin fuskarta wani bakin ciki ne da kan mata zuciya wato da mami bata ce ya zo ba shi ba zai mai hankalin tunanin zuwa ba kenan shin me har mai da rayuwarta wani matsayi take da shi a cikin zuciyarsa wace irin rayuwa ya shirya mata a cikin rayuwarta Hamad Jalal babu macen da ke cikin zuciyarsa saboda Maryam idan ta samu nasarar kallon idanunsa tana hango wata irin ƙauna da soyayya da yake yi wa Maryam amma ita takan hango wannan tsire gidan da kuma tsananta a cikin idanunsa wanda ya gina ta da tsananin tsoronsa shi kuma jin ta yi shiru ne ya saka shi juyuwa a hankali ya kalle ta cikin sa'a kuwa suka ido hudu ta inda jalal ya hango wani irin bacin rai akan fuskar ta wanda hakan ya sanya shi faɗin kikon ce yake ta ji ya yana miƙewa tsaye ganin ya nufi kofa ya saka ta ji hankalinta ya so mu kwanciya sai dai lokacin da ya kai hannunsa kan switch ya kashe hasken ɗakin ya saka tsoro ya kuma shigar ta hasken waya sai ya kunna ya ga tana zaune sai dai ta koma can wajen filo ta takure idan suke siririn tsaki da ya tsaya masa a wuya ta ɗayan bangaren ya nufa ya zauna a kan gadon bai kalle ta ba saboda baya kaune ga tana yi masa wannan kalar tsoron da wata irin murya yake cewa da ita kar na kuma yi miki magana akan ki kwanta idan ba ka ba za ki ga fushi na a cikin daren nan fanda ta ji hawaye sun zubo mata tana tambayar kanta shin yaushe Hamma zai canza a gare ta yaushe zai fara mata magana cike da kulawa da lallashi da kowace mace take buƙatar samu a wajen mijinta kwanciya ta cikin gefen gadon zuciya ta cike da tsoro da yake ta san halinsa tun ba yanzu ba gab ta bari a tsakaninsu wanda kirshi rage ta faɗa ƙasa Kun ce yana kallon uban wajen da ta bada tazara. sa a kausashe ta yadda za ta tabbatar da cewa da serious ɗin sai yake mata magana. Ta ji ya ce, Ba za ki matso ba sai kin fadi Ko ce akai miki dan cinye ki ne? Banda ta ɗan matso don ba ta son ta dinga jin sa a cikin kunnenta. Irjinta na wani irin bugawa tamkar zai ciro haka ta yi baya kamar yadda ya umarce ta. San wannan kusancin bai yi mata ba ko kaɗan dan a matuƙar takura take da shi wanda ba ta jin ko rantsawa za ta iya yi ba wani bacci za ta yi ba. Ɗakin ya yi shiru ba jin komai kai ka ce babu mai rai a cikinsa saboda tsabar shirin da ya yi Maryam kuwa baki ɗaya ta sake rudewa lokacin da ta ga Jalal ya rufe ɗakin da ya shiga wanda fanna ke ciki kawai ta saki wani irin wahalallen kuka wanda ita kanta ba za ta iya cewa ga daga inda ya taho ba a cikin zuciyarta jinsa kawai dai tana yi kafin ta kalli inda Habiba take ta ja wani dogon tsaki cikin sauri Habiba ta ɗago ta kalle ta sai ta ga san ba ita take kallo ba jiki ba kuma kwari ta kai kayan kicin sannan ta shige ɗakin da ta ga Hajiya Mami ta shiga a ranta tana yi wa Maryam addu'a samun sassauci don wani uban tsakin da take ja kana ji ka san bakin ciki ne so sai Maryam ta shiga cikin kunci da bakin ciki haka ta gama kukanta ta tashi a wajen da mamakin yadda Jalal ya fures da kukanta mutumin da baya son ɓaci ranta ko ya yake amma yau shine mai kawo da kai daga zubar hawayenta amma bai gani ba lokaci guda ta ji tsanafan da tana karuwa a cikin zuciyarta domin abin da take tunanin ta mallaka ita ɗayanta yau fanda tana kokarin samun mata tangarɗa a wannan tunanin nata ta dade a wajen tana tunanin da ba zai kara mata komai ba sai zafin zuciya da yake ta take ji kamar ta je ta buɗe ƙofar ɗakin ta shiga duk abin da zai faru ya faru da kirta iya sai ta zuciyarta da tunanin cewa jalal yana santa zai kwana a can ne kawai saboda tsoron mahaifiyarsa kuma ta tabbatar babu wani abu da zai faru a tsakaninsu miƙewa ta koma ta ran ta cike da haushin fanna da hajiya mami har da shi kansa jalal ɗin da ya biye musu a wannan ranar Maryam ba za ta iya cewa ta yi cikakken bacci ba saboda hankalinta na wani waje can daban gabaki ɗaya ta shiga zagaye bedroom ɗin nata tana yi tana leƙowa falon gani take tamkar za ta ga jalal ya fito amma shiru ta shiga toilet ta wanko fuskarta ta zauna a bakin gado tana son zuciyarta ta samu nutsuwa ko za ta samu ita ma ta rantsa amma abu ya faskara don koya ta rufe ido sai ta ga hoton jalal ɗinta tare da fanna yarinyar da a cikin kwana ɗaya ana shirin yanayi biyu ta zo ta hana ta kwanciya hankali da nutsuwa ta janyo ta tare da kunna data ta shiga facebook so take kawai ta ci karo da abin da zai kawo mata da tunanin inda mijinta yake a can ta ci karo da wani postin da ya ja hankalinta wanda ya saka ta daɗe a online ɗin wannan tana ganin alamin yayi bacci ta miƙe ta ɗauro alwala ta fara na a wajen bacci ya ɗauke ta tana kan sallaya ita ta ya kasance rabi da rabi don a ta aka fara kiraye kirayen sallah kusan ma a tare suka tashi da hamma jalal su suka nufi toilet ganin waje ɗaya suke nufa ya sanya fanna da dawo ta zauna akan sallaya dan ta jira ya alwala ya fito sannan ita ma ta shiga cikin toilet ɗin ta ya alwala yana fitowa ɗakin maryam ya nufa yana ta ƙofa ko ta buɗu da alama ko gama rufe ta ba ta yi ba yanayin yadda hange ta akan gadon ta yi bacci a takura ne yasa tausan ta ya shige shi lokaci guda zuciyarsa ta yi nauyi ya sa bakin gadon ya zauna jin mutum kusa da ita ya sanya ta farkawa a firgice tana ganin shi ta haɗe rai tare da kawai da kan da gefe cike da tausayin ta ya kai hannu ya riƙo ta bai bari ta fara magana bai ce baby yi haƙuri me saka zaki sa ranki cikin damuwa yanzu ki duba ki ga wani irin bacci da kika yi hararar shi ta yi yi murmushi ya jawo ta jikinsa cikin sigarar rashi ya ce Mene ne na ɗaga hankalinki ki da kika san jalal naki ne ke kaɗai? kuma a koina ina yake zuciyarsa tana gare ki yanzu ba gashi ba jalal ɗinki ya je ya dawo amma ko kyakkyawan kallo mai kyau ba a yi mishi ba why kuka ta saka ya fara shafa bayan ta yana rarrashi sai da ya ji ana shirin shiga sallah kafin ya miƙe lokacin zuciyarta ta fara saukowa daga fushin da ta yi domin ta lura cewa kamar yadda tafi wajen fannin haka ya dawo Hamdulillah bai dawo daga masallaci ba har sai da gari yayi haske sannan ya shigo gidan a lokacin Habiba ta tashi ta hau yin ayyukan wanke kayayyakin da suka yi amfani da su jiya bayan ta kammala ta gyara gidan gabaki ɗaya. tana aiki ya shigo ya same ta gaishe shi ta ya amsa sani wuce ɗakin da hajiya mami ke ciki babu yabo ba fallasa ta amsa masa gaisuwar da yake yi mata ya zo na a wajen yana jira ko za ta yi masa faɗa sai ji shiru cikin askantar da kai ya fara bata ta haƙuri ta hanyar faɗin mami dan Allah ki haƙuri ban yi don kuskure ba wajen yin kwana a ɗakin fanna ba saboda kin san abin da yake faruwa a tsakaninmu kuma ba na so na tilasta mata a zaman mu ina so ita da kanta ta sauko ta amshe ni a matsayin miji kamar yadda ke ma kika so a karan farko hajiya mami kamar ba za ta yi magana ba can kuma kamar wacce ta tuno da wani abu ta Shi nan. amma ka sani kusanta kanka gare ta kyautatawa ka kanta, da kuma lallashi su ne abubuwan da za su janyo maka hankalin ta gare ka fanna fa karamar yarinya ce da tattalba da ka dora ta a kai nan za ta bi kuma ita nan amana ce a gare ka kada ka manta da hakan sannan kuma Maryam ta bani mamaki mutuƙa wallahi amma Maryam ce ya kamata ta kishi da fanna ko fanna ce ya kamata ta kishi da Maryam baki dai Maryam ta zama mai san kanta da yawa ban yi tsammanin hakan daga gare ta ba kuma kar ta manta fanna yar ka ce ta jini ko aure bai hada ba jini ya riga da ya hada idan haka wulakanta fanna akan Maryam ka sani kanka ka wulakanta saboda kai mai tsayawa fanna ne idan aka ce wani zai mata rashin daidai kai mai tsayawa iya karfin ka ne ka kare ta Abdullahi auren fanna gata ne a gare ka ina fatan ka gane hakan ko da zuwa gaba ne wata rana kai da kanka zaka san mun yi maka abin kirki da ya dace da rayuwarka shiru jalal ya jikinsa ya sanyi da maganganun hajiya mami idan yana tana abin da ya fara a shekarun baya sai yake dinga ganin kamar gabaki ɗaya bai yi musu adalci ba daga su har ta kanta fanna ɗin hakuri ya sake bata sannan ya fice zuwa ɗakin Maryam tun da ya shiga wani hakuri ya zauna yana bata yana nuna mata irin muhimmancin da take da shi a wajensa sai dai tabbatar ta gama saukowa kafin ya miƙe ya shiga toilet wanka ya fito Maryam tana kwance a inda ya bata da mamaki yake kallanta ganin kamar bata ga kallon da yake mata bai sanya shi faɗin baby kin manta yau hajiya mami tana gidan nan kuma da safen nan zamu fita Bata ta sosai sanan ta ce to ni kuma me zan yi musu da mamaki ya kalle tana tunanin ko dai bata ji abin da ya ce ne ya sake daurewa don kai ya sako abin da zuciyarsa take yi masa zargi ya ce Bibi, hajiya mami fa na ce miki suna gidan nan cikin rashin damuwa da kuma kin ba magana sa muhimmanci ta yatsa na fuska sannan ta ce shine na ce me zan yi musu ai naga ita ce ta saka fannin ta kwana da mai gida duk wata ta kwana da miji kam ai ita ce da girki ko ba ta yi sosai domin ya lura ta zo masa da rainin hankali cikin yanayin da bai saba mata magana bai ce Bibi, magana nake akan hajiya mami kar ki sake shigo min da irin wannan zancen idan ina miki magana akan ta su ki tashi ki je ki masa abin kari ba na so mu samu matsala da safiyan nan gani yadda ya mata magana cike da bacin rai ne ya sanya ta miƙewa ba ranta ya so ba ta bar cikin ɗakin bayan ta fita ne ya tashi afif ya mishi wanka sannan ya shirya kayansa ya fito daga ɗakin ɗakin afif ya nufa ya ɗauko kayansa ya dawo ya sanya mishi hajiya mami kuwa na ta ɓangaren tun lokacin da ya fita ta shiga wanka ita ma ta fito ta shirya tana fitowa fanda ita ma tana fitowa fanda ta shigo ita ma ana ta shirin sai sun kai take yi kamar wacce ta yi wani laifi ita ala dole tana jin kunya saboda sun kwana daki ɗaya da hamma jalal a tunanin da mutanen gidan za su ga kamar akwai wani abin da ya faru a tsakaninsu hajiya mami ta yi kamar bata lura da nuke noƙen da fanna take yi ba har ita da kanta ta saki jikinta habibu ce ta shirya a ƙarshe ganin gabaki ɗayansu sun shirya ya sanya suka yi da su fita idan jalal ya shirya su wuce bayan sun fito jalal shi ma ya fito hannun shi dauke da afif ya gama shirya shi ƙarar suka wajen ne ya bikin wa hajiya mami afif ɗin baki ka faɗa ne ya ki zuwa wajenta murmushi ta cikin sigar wasa ta ce je ka ta mani ma bana gayyata ka sarkin iwa fanna kawai da kanta gefe ta yi domin ta kasa gaida hamma jalal duk da ba wani abin ya faru da su a daren jiya ba amma kunyarsa take ji yana lura da yadda take basarwa ya tsana fuska kawai ya ce mami ku zauna bari na dubo maryam ko ta kammala abin gari anya kuwa za mu jira cewa hajiya mami sannan ta daura da faɗin kaga time ya tafi sosai gashi yau ina tunanin da wuri za su yi saboda a kammala kowa ya kama hanyarsa Daren sai na san kila ba za a wuce a zahar ba, za a tashi. Cike da kulawa ya ce, duk da haka mami, ai ba za ku tafi ba ku karya ba. Please ku zauna. Juyawa ya wuce zuwa kicin a lokacin da miliyan ta ɗebo kwai. Ƙarasawa yana faɗin. bibi mami ya sun fito, kuma ya kusa kammaluwa ne. Ta bi baki ta domin haushinsa take ji, a ranta kamar ba za ta yi magana ba. Sai can kuma ta buɗe baki ta ce, babu abin da ya kammala. Ya yi tunanin ta faɗa ne kawai, amma ga mamakinsa yana ƙarasawa jikin kuka, ya buɗe tukunyar da ke kai, ruwa ya gani yana ta tafasa, da mamaki ya yana kallon ta amma ko a jikinta ta fara ɓare wanda da ke gabanta waye ya ɓoye ɓaci ransa saboda ransa ya ɓaci mutuƙa bai hangi komai a abin da ta yi ba sai tsantsan wulaƙanci da raini ya tabbata idan mahaifiyar ta ce ba za ta kwatanta yin hakan ba tsabarin wayo akwai wata hita a kicin din wanda ya tabbata ruwan ciki a tafashe yake sannan akwai kitil wanda tana junawa zai tafasa ruwa amma duk bata bata kansa ba saboda ta ɗaura ya wulaƙanta shi shine ta ɗora ruwa tana jira ya tafasa juyawa kawai ya wuce daga kicin din Brady ya ɗauko da ruwan zafi da kayan ti ya ajiye yana faɗin. Mami, na ga kuna sauri kuma aikin da saura sosai. Mu sha tea kawai kafin mu fita idan muka je can sai mu nemi abin da za mu ci. Hajiya Mami bata kawo komai a ranta ba ta dubi Fannat na faɗin. Da ya da yaron tun daga yana da ke. Ki kuma Habiba, ki shiga ki taya Maryam aiki. Ko wasu abin ki taya ta. Ko wasu abin ki taya ta sai ki fito. Fannat zuba ido ta tana jiran ya mika mata yaron domin tana kula jin jinjin sa a jikinta. Saboda ta san idan ta fita shi kenan sai wani lokaci kuma kafin ta sake ganin sa. Mikiyo Habiba ta yi za ta yi kicin Jalal ya ce, Mami, ku zauna ku karya kawai, bari na leƙa kicin ɗin. To kawai mami ta ce, sannan ya miƙa yaron. Kamar jira yake ya miƙa hannu da sauri ya faɗa jikinta. Ita ma fanna ta sanya hannu ta amshe shi. Ba su shi ku juya zuwa kicin a lokacin da hajiya mami take faɗin. Ku ji irin yaro, iyayensa kawai ya sani. Alhamdulillah, ta yanzu kar gida. Lalle wannan fa shine akwai sirri. Shin me wa'annan marubuta suke ɓoye mana ne da bamu sani ba? Wani irin aure ne ke tsakanin Fanda da Abdul da ba sa zaune a guri guda? sannan kuma anya wannan ɗan ɗan maryam ne kuwa to mu ci gaba da bidiyon sannan hankali domin mu je yadda za ta kaya a cikin wannan labari mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na bakwai ku ce mu kasancewa ta tsakar gida ku ce da kuma ra'ayin ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ce ta mi sharing a gurgurkun ku na WhatsApp Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida